dakatar da tsohon shugaban kwamitin kasafin kudi na majalisa wakilai abdulmumin jibrin tsawon kwana 180 na majalisa ya jawo masu ganin hakan daidai ne da waɗanda suke ganin da majalisar ta jira hukuncin kotu bisa karar da dan majalisar ya shigar a dakatar da abdulmumin ba mu goyi baya ba saboda ba ma san abin da zai tada fitina da za ta da mutane hankali a cikin gida suspending din shi ba shine solution ba in daga sanda aka yi suspending din sannan kuma zai fara rigima dan dan majalisar wakilai ne guda jika zaure ke nuna rashin goyon bayan lamarin majalisar dai ta dakatar da jibrin bayan kwamitin ladabtarwa na majalisar ya gabatar da rahoton nuna jibirin ya ki bayyana gaban kwamitin don amsa zargin zubarwa majalisar mutunci kan zargin a gizo ko cushe a kasafin kuɗi. Tsohon dan majalisar wakilai Ibrahim Bello ya ce jibirin din ne ya jawo kansa wannan hukuncin. Shi ne ya kamata ya tabbatar ma wa'annan kwamitin kwamitin ba aljanu ba ne ya ce musu ai su ba sani ba ne ga hujja an yi annan a bi bahasi sannan ya kawo abin nuni nuna musu ya dan ya nuna musu yana da gaskiya ya san kuma abin da yake yi ba ƙaro yake ba. In yi wannan ya ƙara maka shi daraja jama'an Najeriya gaba ɗaya ba su gane cewa wannan ya san abin da ake kuma lalle abin da ake kina majalisa. Dattijo mai wa'azin Islama Sheikh ko Musa Hassan Katsina na da ra'ayin majalisa ta yi gaggawar ɗaukar matakin da hakan zai haddasa ayar tambaya. Sai su bari a ta aikin aikinta. A tabbatar da cewa makaryaci ne shi ya yi kage ne sai 'yan Najeriya su fahimci cewa 'yan majalisa ke da gaskiya. Amma a halin da ake ciki yanzu sai su kafa kwamiti tsakaninsu ko ya halarta ko bai halarta ba. Shi kuma ya yi irin bayanan shi. To talakan Najeriya Najeriya da ya san abin da yake ba zai yadda cewa majalisa tana da gaskiya akan wannan ba abin da za a dauka kawai to majalisa ta tabbatar da ta yi abin nan sannan kuma tana kokari ta danne wannan abu wannan zai ba da dama nan gaba shugabannin majalisa da yan duk wanda ya samu dama ya abin da ya ga dama da dukiyar jama'a ba tare da ainihin tunanin cewa za a iya daukan matakin hukunci akan shi ba. Na tare da Abdulmumin Jibrin na zantawa da lauyoyi kan dakatarwar da ya ce bata bashi mamaki ba. na san cewa akwai wani shiri da suke da shi yasa na ce ba zan ma bata lokaci na in je gaban wannan eh, kwamitin ba duk abin da suka yi ni a waje na aikin banza ne bai da wani amfani eh, takaddan nan da aka kai majalisa kamar takaddan tsire ne bata da wani amfani bata da wani daraja insha Allah kotu za ta karya ta kafin a fara wannan hira na ga kana magana da wani kana dariya wanda bai ganka ba shin dariyar na hazu ce kake ko kuma akwai zulumin da yake damun kai wadannan <laughs> to gashi ka ba ma daren kuwa. ni bai dame ni ba dogaran Allah ne shi ya san zai yi sifikan kul allahumma malikal mulki tutil mulka man tashahu wa tanzi'ul mulka man tashahu izu man tashahu wa tuzillu man tashahu ya riga hayri naka ala kulli shahin kadiru. Allah ne mai bada mulki domin ka zama mai tafsirin yan majalisa <laughs> Majalisar dai ta ce ko bayan karewar wa'adin dakatarwar sai Jibrin ya rubuta takardar neman abuwa kafin a bar shi ya dawo, inda shi kuma ya ce ba za ta sabu ba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.